Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugaba donald trump na amurka ya yi alkawarin cewa ba zai yarda a yi amfani da dokokin hukumar shige da fice ba na amurka domin karfa ayyukan 'yan ta'adda a jawabinsa na sati-sati shugaban na amurka ya ce a cikin satin ta gabata ya gana da jami'an 'yan sanda da ma sauran jami'an tsaro da ke faɗin kasar kuma batun da suka tattauna shine shi da sakatarensa na harkokin shari'a jeff session za su ba dukkan goyon bayan da suke bukata domin ganin sun gudanar da aikinsu musamman yaƙi da masu aikata ayyukan aisha shugaba trump ce za mu ci gaba daukan dukkan matakan da suka dace domin tabbatar da cewa mun dakilewa 'yan ta'adda da masu tsatsauran ra'ayin addini kai da ma duk wani mugu hana shigowa cikin kasar ya ci gaba da cewa ko kusa ba za mu bari a yi amfani da dokokin shige da fice ba domin baiwa bata gari su yi amfani da shi wajen musguna muna ba ya ce tilas ne mu ɗauki matakin da ya dace a yau domin kare gobenmu a ranar juma'a ne dai shugaban na amurka ya ce yana nan yana nazarin samar da wata sabuwar umarnin bayan ko ta yi watsi da na farko wanda ya hana 'yan kasashen nan bakwai shigowa amurka waɗanda galibin su musulmai ne trump da yana wannan magana ne sa'in da yake kan hanyarsa ta zuwa florida domin hutun karshen mako kuma ya ce a jirace wannan sabuwar umarnin gobe ko kuma jibi idan allah ya kai mu wata kotu a ƙasar turkiyya ta tuhumi wani mutum ɗan ƙasar ubex da laifin kashe mutane 39 kana ya ji ma wasu da dama rauni a ranar bikin sabuwar shekara sa'ilin da ya yi harbin kan mai uwa da wabi a wani gidan rawa da ke babban birnin kasar wato babban birnin kasar istanbul kotu a istanbul ta tuhumi abdulkadir masharipov a jiya asabar da cewa shi dan wata kungiyar 'yan ta'adda ne musamman kungiyar is domin kuwa yana da mugayen makamai wanda yake kokarin tarwatsa dokar kasa da kuma yanki san kai sai lokacin da masharapov ya aikata wannan danyen aiki sai ya arce daga wurin amma bayan kwanaki goma sha bakwai sai gashi a shiga hannu wannan ko ya biyo bayan kofar ragon da aka yi masa ne a cikin birnin na istanbul mahukunta suka ce shi dai wannan dan talikin ya samu horon sana ayyukan ta'addanci ne a ƙasar afghanistan kuma ya amincewa lallai shi ne ya aikata wannan danyen aiki a gidan rawa da ake kira night club wanda wannan abin ya faru da sanyin safe ɗaya ga watan jiya haka kuma a wani labarin kamfanin dillancin labaran ƙasar na turkiyya a jiya asabar ya ce kotu ta alakanta wasu 'yan kungiya ya su biyu a kudancin turkiya da ake tuma da yunkurin kitsa kai hari a ƙasar turai su dai waɗannan mutanen wato mohamed laban ɗan asalin ƙasar lebanon ne sai kuma mohamed tofik wanda ɗan ƙasar sweden ne an tsare su a bisa wannan zargin inda bayan an kwashe kwanaki goma ana musu tambayoyi suka amsa laifin cewa wannan batu haka yake gwamnatin amurka ta hana nada wani tsohon prime minister palestine ya shugabanci tawagar harkokin demokradiyya na majalisar ɗinkin duniya a libya sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sanar da kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wata wasiƙar da ya niyya aiki wa kwamitin a ranar alhamis na kudirin nada wannan dan taliki da ya yi karatunsa a kasashen yammacin turai kuma masanin harkokin tattalin arzikin kasa ne akan wannan mukamin fayad wanda ake mutuntawa a sassan duniya daban-daban dan shekaru 64 ne ya taba zama prime minister kasan palestine daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2013 kana ya riki ministan kudi na kasar tasu amma kwaram sai ga wakilin amurka a majalisar ɗinkin duniya wato niki hali ta fitar da sanarwa ranar juma'a tana cewa amurka bata ji daɗin wannan yunkurin naɗa wannan mutumin ba an dai ɗauki lokaci mai tsawo majalisar ɗinkin duniya tana nuna son kai wajen fifita mutane daga ƙasar palestinu fiye da waɗanda suke da suke na hannun damar mu wato isra'ila in ji a cikin sanarwar da niki halin ta fitar ta ce wannan nadin zai sa amurka ta yi duk abin da take ganin ya dace ta yi domin nuna goyon bayanta ga na hannun damarsu wato isra'ila kuma wannan ba zai tsaya ga maganar fatar baki ne kawai ba amurka na ɗaya daga cikin ƙasashe tsiraru na majalisar ɗinkin duniya da ba su kallon palestinu a matsayin ƙasa mai 'yancin cin gashin kanta musamman ma ganin cewa ƙasar ta palestinu ba ta tasirin da ya ta kara karya a cikin majalisar ɗinkin duniya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ma'aikatan shige da fice na amurka ta kame bakin haure da yawa a duk faɗin amurka musamman waɗanda ba su takardun izinin zama a cikin amurkan sai dai shugabannin hukumar sun ce wannan kamen baya da nasaba da umarnin shugaba donald trump na wanda kotu dakatar mai magana da yawon ma'aikatar ya ce kamen ya fi mai da hankali ne akan marasa takardun izinin zama cikin ƙasa masu aikata ayyukan asha kuma wannan ba sabon abu bane domin ko yana cikin ayyukan ma'aikatar ko kuma hukumar ya ce muna, magana ne akan mutane da suke barazana ga al'umma da zaman lafiyarsu ko kuma masu kawo wa aikinmu cikas mai magana da yawon ma'aikatar jennifer elze ta faɗa wa sashen faransanci na wannan gidan rediyon cewa manufar wannan kamin bai sha bamban da wanda jami'an shige da fice ko takwarorinsu na kwastam suka saba yi ba kusan koyaushe jihohin da aka gudanar da wannan kamen dai sun hada da atlanta chicago new york da kuma los angeles inda gaba daya aka kame mutane sama da 160 shi ma da yake magana ga manema labarai shugaban ma'aikatar mai kula da tabbatar da dokoki david marin ya ce kashi 70 daga cikin waɗanda aka kama an same su ne a los angeles kuma suna da laifin da ke nasaba da zaman cikin ƙasa ba bisa ka'ida ba ya ce kuma kamen bai da alaka dokar da shugaba donald trump ya bayar ya ce wannan kamen abu ne da suka sa bai lokaci-lokaci ɗaruruwan mutane ne suka fito kan titi a birnin mogadishu domin zanga-zangar lumana na goyon bayan zababben shugaban ƙasar sai dai kuma masu zanga-zangar suna kira ga sabon zababben shugaban da ya tabbatar da an samu wakilci na gari a majalisar dokokin ƙasar kana a raba mukaman gwamnati yadda ya kamata masu zanga-zangan dai daga bisani sun taru a dandalin da hassan suna dauke da kwalaye da ke da rubuce-rubuce daban-daban suna waka suna nuna goyon bayan su ga sabon zaɓen shugaban nasu muhammad abdullahi farmayo daya daga cikin abin da aka rubuta a kwalin masu zanga-zangan shine magadishu ta cancanci ta samu wakili na musamman a cikin majalisar dokokin kasar domin ku ita ce birnin da ke jagora ga sauran birane tunda a nan ne fa fadan gwamnatin ƙasar take wasu daga cikin waɗanda suka halarci gangamin sun buƙaci sabon shugaban da majalisar wakilan ƙasar su tabbatar cewa birnin magadishu ya samu wakilcin da ya dace a majalisar dokokin ƙasar kana a saurari koke-koken da jama'ar ƙasar ko kuma birnin ke yi magajin garin birnin na magadishu hussein yusuf jimale yana ɗaya daga yana sawun farko na waɗanda suka jagoranci wannan gangamin wanda ke buƙatar ganin birnin na magadishu ya samu wakilci a zauren majalisar dokoki kana ya zama cewa yana da 'yancin jefa kuri'a ya ce dalilin wannan gangamin shine su nuna goyon bayan su ga sabon shugaban kasa kana su bukaci a samar wa magadishu damar jefa kuri'a a cikin zauren majalisar kasar kasar koriya ta arewa ta gwada makaminta mai linzami da sanyin safiyan yau lahadi kuma ya fada ne gefen tekun kasar japan in ji jami'an sojan kasar koriya ta kudu wannan dai shine na farko da kasar ta yi tun lokacin da shugaba donald trump ya hau kan karagan mulki yau kwanaki 22 kenan da suka gabata masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce kasar ta koriya ta arewa ta yi hakan ne domin jin abin da shugaba trump zai ce ko kuma zai yi game da wannan al'amari labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum kamar war haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun ce muku za zamu baiwa mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar filato Honorable Yusuf Adamu Gaddi damar bayyana muna ƙarin dalilan da ya sa so ƙara wa'adin gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Kuma ga ƙarin bayanin da ya yi wa Zainab Babaji. Dokan hukumar zaɓe shine hukumar zaɓe tana da dama doka ne ta ba ma jami'an eh, political parties bangarori na siyasu wata uku notice kafin ta gudanar da zaɓe so wata uku na baya zai ba da dama wa ita hukumar zaɓe duk shirye-shiryen da za ta yi ta yi don ta ba da notice na zaɓe wa mutane amma mutane da yawa ba su fahimci abubuwa biyu dokoki biyu dinnan suna gabanmu kuma muna da hakkin mata kwaskwarima domin kar a ga samu kuskuren da aka samu da ya gabata so mun yi ne domin mu samu daman kambala wa'annan dokoki guda biyu domin ita hukumar zaɓe kanta ba ta da dama kuma da ta ce mana ba ta da lokacin gudanar da zaɓe a cikin wa'annan lokaci duka muna kyautata zaton za a yi adalci wa al'umman plato to amma waɗansu na ganin duk da yake kai bayani yanzu kaman tauye haƙƙin al'umma ne a ce an zaɓi shugaba ko kuma a ce an zaɓi gwamna kusan shekaru biyu amma har yanzu ƙananan hukumomi ba a san ba ma dokan ma balle ma a san ina aka samu wannan gibe an samu daga gwamnatin da ta shuɗe domin ba wannan gwamnati kawai ita ta fara saukar da kananan hukumomi ba ko gwamnatin da ta wuce ta yi wannan to mu mun zo ne mu yi gyara kuma idan wannan gwamnati da ta zo ta zo cikin kusan shekara biyu yanzu ta karɓa ne a hannun wata gwamnati na daban kamin ta zauna ta fahimci jihan ta kuma fahimci menene illolin jihan da kuma gyaran da yanzu aka sa gaba za a yi dole a yi wa wannan gwamnati adalci na cewa ta ma yadda za ta yi adalcin dokokin da gwamnati ta samu dokoki ne da ta da tafi biyan bukatan gwamnati idan kana da doka misali na hukuman zaɓe da gwamna zai iya fitowa ana cikin zaɓe ya ce an rushe zaɓe sai wannan gwamnati ta ce a gyara dokan ta inda shi gwamna kanshi bai da hurumin fita ya ce an rushe zaɓe to gwamna ne mai son a kare hakkin mutane ba wa gwamnati nake magana ba wannan ita ce gaskiya idan da gwamnatin nan ba tana son kare hakkin mutane ba wa'annan dokoki da ta same su da ta fi ba da fawa wa ita gwamna kanta da ta yi maintainin wa'annan dokoki a je zaɓe a haka domin in gobe wani abu ya faru gwamnati ta yi amfani da wa'annan dokoki don son kanta ba don son al'umma ba amma ganin gyara wa'annan dokoki domin dokokin su zama doka ne wadda za ta kare yancin mutane ba yancin gwamnati ba ina ganin gwamnati ta gama adalcin da ya dace a ce ta yi To daga batun zaben jihar Filato sai kuma na zaben kasar Somalia inda aka gudanar zaɓe a ranar Laraban da ta gabata. Kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar ne su 324 suka yi wannan zaben kamar yadda dokar ƙasar ta shimfiɗa. Kuma ana zaɓensa nan take aka bayyana sakamakon zaɓe kuma nan take aka rantsar da sabon shugaba. Wato Muhammad Abdallah Muhammad wanda aka fi sani da lakabin Formayo. wannan ya sa muka nemi ƙarin haske game da wannan tsarin zaben daga masani harkokin demokradiyya dr abati bako kuma wakilinmu na birnin kano mahmud ibrahim kwari shine ya tattauna da dr abati bakon inda ya fara tambayansa tsarin irin wannan zaɓe na ƙasar somaliya idan muka yi la'akari da irin tsarin da ita ƙasar somaliya ta ɗauka a tsari na demokradiyya tsarin su shine ake cewa da turanci federalism system mana tsari ne wanda yake shiyoyi daban-daban suke fito da 'yan takara amma wa da suke da alhakin zaben waɗanda za su zo har su zama 'yan majalisa wanda kuma daga majalisar za a zaɓi shugaban ƙasa akwai wayanda ake cewa clans ma'ana wasu shehunne ne ko kuma wasu masu ruwa da tsaki ne ko kuma ka ce wasu dattawa ne su su ɗari da talatin da suke zaɓar mutane kimanin dubu goma wanda ake cewa delegates mana a waɗanda za su wakilci mutane su kuma waɗannan su ne za su zaɓi 'yan majalisa suna da majalisu guda biyu da majalisar sama ta koli kamar wacce za a yi kwatankwacinta kamar majalisar dattawa wanda ake zaben mutum hamsin da hudu akwai kuma majalisa kamar ta wakilai wacce ake zaɓar mutum a 275 saboda haka waɗannan su ne suke haɗuwa sai su zaɓi wanda ya zama shugaban ƙasa wato 'yan takarkar nan da suka tsaya su 24 waɗannan mutane guda 275 na majalisar ƙasa da kuma guda 54 na ko majalisar dattawa su suka haɗu suka zaɓi shi muhammad abdullah a cikin 'yan takarkari guda 24 saboda haka tsarin demokuraɗiyyarsu ya yi kwatankwaci da kamar na germany ko kuma na france wanda yake shugaban ƙasa za a zaɓa sannan kuma daga nan shi kuma zai zaɓi prime minister wanda yake za su yi aiki tare kuma duk a cikin majalisa ake zaɓa saboda haka su ba tsari ne wanda kasashen duniya mafiya yawa ake yi ba a demokuraɗiyya wanda ake cewa universal suffrage ma'ana tsari da kowane ɗan ƙasa yana da kati da zai je jefa ƙuri'a ya zaɓi wanda ike so ba su kai ga wannan tsarin ba tukuna a wayannan clans ɗin wayannan shugabannin al'umma daban-daban daban su ɗari da wato kimanin su ɗari da 35 su ne suke zaɓo wato delegates wanda za su kuma zaɓi waɗanda za su wakilci mutane a cikin majalisun su guda biyu. To kenan za a iya cewa waɗannan mutane 135 da ka ambata su ne suke wannan aiki na zaƙulo ko zaɓo mutane da yawon sauran 'yan ƙasa kenan? Eh abu zai zamanto kamar kwatankwacin haka ma'ana kamar wasu yaddaddun shehunan malamai ne ko kuma yaddaddun dattawa mm. da za a ce dukkanin shiyoyi ko ɓangarorin da suka haɗu guda uku suka yi ƙasar somaliya daga ɓangaren somaliland da kuma ɓangaren magdishu da shauran ɓangarori da suka haɗu suka yi ita ƙasar wato su ne suke ba da wakilai na dattawa waɗanda su kuma su suke da haƙƙin zaɓo wakilai da za su zo su zaɓi waɗanda suke za su zauna a cikin wannan majalisu wanda a cikin majalisun ne su kuma za a zaɓi shugaban ƙasa wanda su kushi kuma shugaban ƙasa zai zo i karbi ragamar a tafi da ƙasar wanda yake shugaba mai ci yanzu bai sami haiwa ba shi shugaba hassan shah mahmud bai haye ba haka kuma shauran 'yan takarkaru irin su shi kansa prime minister umar abdullah abdulrashid da kuma akwai mace ma guda daya ita ma faduma tayyif sunanta ita ma ta tsaya sannan kuma akwai tsohon shugaban kasa shi ma sharif sheikh ahmad da kuma tsohon prime minister muhammad abdullahi shi ne wanda ya ci zaben yanzu ika da shauran dukkanin 'yan takarkarin har akwai shi wato um, meya na garin magdishu ma'ana magajin gari eh, muhammad nur shi ma ya tsaya takara amma dai duk shi muhammad Abdullah shi ne ya kada su gaba ɗaya saboda haka idan muka dubi tsarin da ita ƙasar somaliya take bi na wajen zaɓe shi ne ake cewa indirect electoral system ma'ana ba zaɓe ne na kai tsaye da talaka za su yi ba a zaɓe ne na su waɗannan mutum 135 na su zaɓo waɗanda za su wakilci mutane wanda ake cewa delegate. kamar bayanin da kai ya nuna cewa har da tsohon shugaban kasar shek abba sharif misali har ma da tsohon prime minister sannan an ce 'yan takara wurin ashirin da ɗoriya ne suka fito kuma dole sai sun zama 'yan majalisa wannan yana nufin kenan tsohon prime minister da tsohon shugaban ƙasa yanzu 'yan majalisar dokoki ne kenan masu ci kwarai eh, da gaske tunda an riga an zaɓo su daga cikin mazaɓunsu daga tushen shi zaɓen na wa'annan dattawa ko kuma shugabannin al'umma na ɓangarori daban-daban su suka zaɓo su su suka kawo su cikin majalisa saboda haka sun zama 'yan majalisa da dukkanin cewar su suke wakiltar mutane da ɓangarori daban-daban saboda haka shi sa a duniya ake ganin cewar tunda ita ƙasar somaliya ƙasa ce wacce ta daɗe a cikin matsala tun daga 1991 a wato ake ta rigingimu da yaƙe-yaƙe da tashin hankali na al-shabab wato ƙungiyar da suke tafi da sha'anin ta'addanci a ƙasar da yin tarzoma iri daban-daban to inan abubuwan su suka dabaibaye ƙasar ya zamanto ba za a samu damar yin zaɓe kamar yadda ake yin zaɓuɓɓuka a sauran sassa na duniya na cewar kowane ɗan ƙasa ina da ƙuri'a da zai zaɓi wanda yake so saboda haka tashe-tashen hankulan da suke wato cikin ƙasar tunda ƙasa ce mai kimanin mutane miliyan goma sha uku zuwa miliyan goma sha hudu wanda yake kusan daga 1991 har zuwa 'yan shekaru biyu uku hudu baya kafin zaɓen sheikh eh, mahmud ƙasar ta zama kamar wargajejiya ba gwamnati babu 'yan sanda ba sojoji babu kotuna babu majalisa komai dai sai da ya lalace a ƙasar saboda wato matsaloli da ake samu na yaƙe-yaƙe tsakanin shiyoyi na ƙasar daban-daban to amma dai yanzu abubuwa la'alla sun fara yin kyau tunda har gashi an fara zaɓar shugabanni majalisa za ta ci gaba da zama sannan kuma ah, ana sa ran cewar nan da shekara ta 2020 za a koma yin zaɓe wanda yake kowane ɗan ƙasa yana da haƙƙi da zai zaɓi wanda yake so kamar yadda ake yi a shauran ƙasashen duniya. Idan Allah ya kai mu a cikin shirinmu na gaba, za ku ji shin wane ne Muhammad Abdalla Muhammad Farmayo. To bari mu rufe shirin da zaben ƙananan hukumomin jihar Yobe da a gudanar jiya Asabar, inda kuma babban jam'iyyar adawa ta PDP da ki shiga wannan fagen fafatawar. Haruna Dauda biyu ya tambayi kakakin jam'iyyar ta PDP Yakubu Musa Tambari ko me ya zafi haka suka ƙi shiga wannan zaben dalilin mu shiga yin shiga zaben nan lokacin da muka je muka yi mitin da su sun yi mana rufa-rufa suka ba mu kayan ah, da muka zo muka duba fees din ya yawa ce a yobe a zaman a zobe ya zaman yanzu a ce kansila zai biya dubu ɗari biyu kuma vice chairman ya biya dubu ɗari biyu da hamsin chairman ya biya dubu ɗari uku a ranar ɗin ma kawai sai na rubuta takarda mayar musu ce mu pdp ba za mu iya shiga ba saboda fees din ya yi mana yawa ba za mu iya biya ba su kuma kaga gwamnati ne za ta biya musu shine dalilin kawai shine muka ce mu ba za mu shiga ba saboda ai mun yi calculation ward ɗari bakwai 778 a ce za a biya kuɗi miliyan 48,700 kowace jami'a za ta biya muka ce mu ba za mu iya biyan wannan kuɗin ba fi sabilillahi inda sun rage ne za mu yi yanzu amadin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman zainab babaji haruna dauda biyu mahmud ibrahim kwari dr abbati bako salama abo wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Shekaru da dama bayan da aka buɗe jami'ar jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya. A karon farko wannan jami'a ta yi bikin yayi ɗalibanta. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos babban birnin jihar. Zaman lafiya da jihar Plateau ta samu ta taimaka matuƙa wajen inganta karatu a jami'ar ta Plateau. Shugaban jami'ar Farfesa Dognan Sheni ya bayyana hakan a hirarsa da manema labarai bayan nasarar da jami'a ta yi na ɗaliban ɗalibanta karo na farko tun shekaru goma sha biyu da suka gabata. Farfesa Sheni ya ce ɗimbin jama'a daga sassa daban-daban na Najeriya da suka halarci bikin yaye ɗaliban ya nuna cewa jihar Plateau ta koma yadda aka santa na cibiyar zaman lafiya da wurin yawon buɗe ido. abubuwan da ya faru ya sa mutane sun gudu amma yanzu akwai zaman lafiya kowa yana jin daɗin plateau so don haka suka zo kagan gwamnan sokoto ya zo gwamnan kebbi ya zo gwamnan kaduna ya zo na bauchi ya zo mu kuma mun saba karuwa mutane ga vice chancellors sun kai wajen 25 da suka zo akwai su representative ba mu taba samu wannan ba a duk universities na nigeria abinda ya sake na ji hmm. daɗi sosai hmm. waɗanne nasarori hmm. wannan jami'a ta samu na ɗaya shine muna da programs guda goma sha bakwai dukansu ka samu accreditation ba mu fadi ko ɗaya ba wannan ya sa Yaran mu sun gama makaranta suka tafi national service nasu na uku shine convocation abinda muna ce convocation da muka gama mun ba yara certificates nasu kenan na da degree yanzu to akwai matsalolin da wannan jami'a take fuskanta akwai su tun da sabon makaranta ne ba mu da gini wurin kwanciyar yara muna da su guda uku kawai ba yawa na biyu vice chancellor da dukkan principal officers na namu ba su da gidaje dukansu ma suna uh, out campus na uku su faculties namu da yawa kamar su natural science life science agriculture ba gina ba na so mu gina waɗannan to mun gama waɗannan akwai wanda za mu fara kamar su health sciences the law da governor shi ma ya yi mun sa waɗannan to zan fara sani mun kai wani wuri shugaban jami'ar jihar plateau kenan farfesa dognan sheni A jawabinsa lokacin yaye ɗaliban gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yi alkawarin taimakawa don samar da sashen koyon aikin shari'a a jami'ar da kuma ba da guraben aiki wa ɗalibai uku da suka yi fice a sakamakon jarabawa na ƙarshe wato first class. All first class in any university of Plateau descent, the state government will sponsor them to PhD level. Gwamna Lalon ya ce duk wanda ya sami lambar karramawa ta ɗaya a kowace jami'a kuma ɗan jihar Filato gwamnati za ta ba shi tallafin gudanar da karatu zuwa digirin digirgir. Jami'ar ta kuma karrama tsohon shugaban ƙasa janar Yakubu Gawan da tsohon sakataren hukumar jami'o'i ta ƙasa Farfesa Julius Okoge. Janar Yakubu Gawan wanda ɗan asalin jihar Filato ne ya ba da gagarumar gudunmawa wajen inganta ilimi a Najeriya. Shi ne kuma ya aza tubalin ginin jami'ar ta jihar Filato shekaru da dama da suka gabata. A jawabin jawabinsa tsohon shugaban kasar janar yakubu gawan ya buƙaci gwamnatin jihar plateau ta samar da wasu gurabe wa matasa da ba su sami damar shiga jami'a ba this first convocation is indeed a good foundation and a significant milestone in the annals of this university. Ya ce wannan yaye ɗalibai karo na farko tubali ne mai kyau da muhimmanci a tarihin wannan jami'a. Farfesa Atahiru Jega wanda shine shugaban koli na jami'ar ta jihar Plateau ya buƙaci gwamnatin jihar da ta zage dantse wajen tabbatar da tsarinsa na mai da jami'ar cibiya mai inganci. Today we witness the culmination of serious, dogged and determined efforts to resuscitate this university. Farfesa Jega ya ce a yau mun ga kwazo na zahiri wajen farfado da wannan jami'a. Shugaban jami'ar ta jihar Plateau Farfesa Dognan Sheni ya ce akwai guraben karatu wa ɗalibai da guraben aiki wa duk wanda ke da sha'awar zuwa jami'ar in har ya cancanta. Plateau State University Bokos ya sau yanzu muna son yaransu su zo muna da courses da yawa ko ina ka fito muna so ka zo. ka shiga makaranta ka yi aiki da mu in mutane da suna son aiki ma su apply zama ɗauke su kai maganan kowa ya zo kana nufin daga jihohin waje ma za su iya daga jihohin waje ko kowane state da nigeria muna da kota da munsa minimum kota shine 10% Ɗalibai 335 ne suka sami digiri na farko a jami'ar ta jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. madalla a takaicen shugaba Donald Trump na Amurka ya yi alkawarin cewa ba zai yarda a yi amfani da dokokin hukumar shige da fice ba na Amurka domin 'yan ta'adda a jawabinsa na sati-sati shugaban na amurka ya ce a cikin satin ta gabata ne ya gana da jami'an 'yan sanda da ma sauran jami'an tsaro da ke fadin kasar kuma batun da suka tattauna a kai shine shi da sakataren harkokin shari'a jeff session za su ba su dukkan goyon bayan da suke bukata domin ganin sun gudanar da aikinsu musamman yaƙi da masu aikata ayyukan asha wata kotu a ƙasar turkiya ta tumi wani mutum ɗan kasar uzbek da laifin kashe mutane 39 kana ya ji wasu da dama rauni a ranar bikin sabuwar shekara salin da ya harbin kan mai uwa da wabi a wani gidan rawa da ke babban birnin kasar wato istanbul kotu a istanbul ta tuhumi abdulkadir masharipov a jiya asabar da cewa shi dan wata kungiyar 'yan ta'adda ne musamman kungiyar is domin yana da mugayen makamai sai dai lokacin da mashrub ya aikata wannan danyen aiki sai ya arce daga wurin amma bayan kwanaki goma sha bakwai ya shiga hannu gwamnatin amurka ta hana a naɗa tsohon firaministan falastinu ya shugabanci tawagar harkokin demokuraɗiyya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sanar da kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wata wasiƙar da ya niyya aiki wa kwamitin a ranar alhamis na ƙudurin naɗa wannan ɗan taliki da ya yi karatunsa a sashen a ƙasashen yammacin turai kuma masana harkokin tattalin arzikin ƙasa wannan mukami